Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 16 ga watan Mayu na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da kasafin kuɗin wannan shekarar ta 2018. Za kuma ku ji cewa Sarkin Musulmi a Najeriya ya sanar da ganin watan azumin Ramadan yau Laraba. Yau muna son mu ji daga gare ku wani kira za ku yi wa 'yan kasuwa da ma sauran jama'a a daidai wannan lokacin. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana. Amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum. shugaban kenya uhuru kenyatta ya rattaba hannu akan kudirin laifukan kwamfuta da yanar gizo da ya zama doka yanzu buga labari da ake gani na ƙarya ne yana cikin laifuka da dokar ta haramta wanda za iya cin tara mai yawa da hukuncin ɗauri a kan mutumin da aka same shi da laifin hakan masu sukar dokan sun ce wannan wani yunkuri ne na takurawa kuma an yi dokar ce da zumar hana faɗan albarkacin baki dokar ba ta fayyace irin labaran da take kwatantawa da na ƙarya ba sai dai cewa ta yi duk mutumin da ya buga labari na ƙarya ko na yaudara ko kuma ya bada bayanan ƙarya ko na yaudara da zummar tabbatar da bayanan su zama gaskiya ya aikata laifi duk wanda za a same shi da take wannan dokar zai biya taron da zai kai dala biyar ko kuma hukuncin zaman gidan yari har tsawon shekaru biyu ko kuma duka biyu haɗe joe shi shine sakataren yada labarai da sadarwa da fasaha na gwamnati ya ce ma'aikatarsa ta kwashe shekaru biyu da rabi wurin shirya kudirin dokan wanda aka gabatarwa majalisar dokokin kasar kafin daga bisani shugaban kasa ya rattaba hannu a kai there a push to this bill place especially with some of the ya ce akwai matsin lamba da ake samu akan a fito da irin wannan kudirin doka musamman ganin irin cutar da ake yi na da wannan fasahar wasu mutane suna ganin ba su da kariya saboda miyagun ayyukan da ake yi ta yanar gizo wasu ma sun yi asarar su, wasu kuma ana rubuta labaran karya ne a kansu musheru ya ce wannan dokar tana da amfani ga dukkan waɗannan batutuwa shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawan amurka richard burr ya ce bincike da kwamitinsa ya yi a kan gatsa london da ake zargin rasha da aikatawa a zaben shugaban kasar amurka na shekarar 2016 domin taimakawa donald trump ya tabbatar da abin da hukumomin leƙen asirin amurka suka gano ya ce ba mu da wani dalilin musunta haɗin baki tsakanin rasha da kwamitin yakin neman zaɓen trump a cewar shugaban kwamitin ɗan republican a yau laraba mataimakin shugaban kwamitin na tattara bayanan sirri a majalisar dokokin ɗan jam'iyyar democrat mark warner ya yi bawa hukumomin likin asirin ƙasar yana mai cewa ƙasar london rasha ta yi tsanani kuma ta yi ƙaimi kazalika shugaban rasha vladimir putin ne don kansa ya ba da umarni a shirya wannan katsalandar da zammar taimakawa trump ya lashe zaɓe kuma ya saɓa wa hillary clinton shugaban kwamitin bar ya faɗa cewa binciken da wato hukumarsa ta yi ya kammala ne bayan kwamitin ya kwashe watanni goma sha hudu yana nazari akan cece kuce da fashin baki da ake yi akan wannan batun koriya ta arewa ta yi wata barazanar farar daya cewa za ta janye daga taron koli da amurka kuma tana bayyana shakunta akan dakatar da shirinta na nukuliya. shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya amince ya gana da shugaban amurka donald trump a ranar 12 ga watan yuni a kasar singapore domin kula yarjejeniyar da za ta kawo karshen shirin nukiliyar koriya ta arewa inda ita kuma amurka za ta tabbatar da tsaro a kan koriya ta arewa kuma ta kawo karshen jan kunni na takunkumin tattalin arziki amma a yau laraba ƙaramin ministan harkokin wajen koriya ta arewa kim kwan ya fitar da wata sanarwa ta kamfanin dillancin labaran kasar ta kcna da ke sukar wato kalamai marasa linzami da mai baiwa shugaban amurka shawara a kan tsaro john bolton ya yi cewa pyongyang dole ce da warga zaɓaki ɗayan makamanta na nukuliya da makamai masu linzami da masu guba kafin ta samu wata diya ko kuma a tabbatar da bukatunta. ministan ya bayyana takaicinsa ga matsayar da amurka ta ɗauka kuma ya ce akwai yiwuwar koriya ta arewa za ta jinye daga taron kolin trump da kim har sai gwamnatin trump ta tabbatar da adalci wurin inganta dangantakarsu ta hanyar tattaunawa kalaman na ƙaramin ministan harkokin waje na zuwa ne jim kaɗan bayan arewa ta soke wato kai tsaye wata tattaunawa ta yau laraba yana nuni da atisayin sojojin haɗin gwiwa tsakanin amurka da koriya ta kudu labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Bayan an kwashe watanni shida ana kai ruwa rana akan kasafin kuɗin shekarar nan ta 2018, Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin shekarar bayan ta yi ƙari kan kasafin da shugaba Muhammadu Buhari ya miƙa mata. Wakiliyar sashen Hausa, Madina Dauda, ta haɗa mana rahoto. Federal Ministry of Information and Culture, Ministry of Interior, Office of the Head of the Civil Service of the Federation, Auditor General for the Federation, Ministry of Communication Technology, Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki kenan a lokacin da ya jagoranci amincewa da kasafin kuɗin na bana. Sai dai abin da ya fi ɗaukan hankali shine ƙarin naira biliyan ɗari biyar da majalisar ta yi a kan kasafin wanda ya kawo jimla ya zama tiriliyan tara da ɗigo ɗaya daga tiriliyan takwas da ɗigo shida da shugaba Buhari ya miƙa wa majalisar tun farko. Sanata Ɗanjuma Goje shine shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi ya yi bayanin dalilin ƙarin da suka yi. Ba mu ƙara da kanmu ba, mun yi shawara da shugaban ƙasa da sauran mukarabansa su executive su muka shawara kuma ya kamata a ƙari akan wannan farashi a ƙara dola shida saboda aka samu ƙarin kuɗi wani ƙarin kuɗi da aka samu kuma an yi amfani da su ne wajen magance wasu abubuwa da suke damun mutane misali kamar yanzu ma'aikatan hanyoyi an ƙara mata kuɗi fiye da biliyan ɗari da tara an kuma baiwa sabbin jami'u da aka buɗe a najeriya guda goma sha biyu kuɗi na musamman ɓangaren kiwon lafiya kuma an yi dama akwai doka da aka yi tun da jimawa wajen shekaru hudu ko biyar suka wuce amma ba ba amfani da dokar nan an ce a kowane shekara cikin kasafin kuɗin kashi ɗaya cikin ɗari ya kamata ya zamana an ba da shi a wajen harkan kiwon lafiya ba taɓa haka ba to bana mun fara mun ware kuɗi maƙudan kuɗi biliyan hamsin da bakwai wajen harkan kiwon lafiya kuma game da neman zaman lafiya da ake ke samu ma wuraren da ake haƙan mai wato naja delta mun ba da kuɗi wajen biliyan arba'in da hudu saboda ƙara samun zaman lafiya a wannan ɓangaren da irin su ne sa abin ya tashi daga tilan takwas 6.6 ya koma tilon 9.1 ganin cewa wannan kasafi abu ne da za a yi amfani da shi a daidai lokacin da za a yi zaben shekara 2019 akwai korafe-korafe da wasu ke yi da ya nuna cewa za a iya karkatar da kuɗin a yi siyasa da su sai dai honorable isa hassan muhammad ya yi tur da wannan batun inda yake cewa a cikin iko a gwamnatin babu buhari wannan ba zai yiwu ba a shi in allah ya da ba zai bari a ɗabi kuɗaɗen gwamnati ba a ji a yi kamfen da su kun ga irin abubuwan da yake tafiya kuma ya sha faɗa ko jiya ya faɗa a taron da ya na efcc nan ya ce lallai ba zai yiwu ba kuma mun tabbatar ba za a ɗauki kuɗin gwamnati ba kuɗin da a zartawa talaka a ji a wani siyasa da shi a kullum abin da muke faɗa ba girin girin ba dai taimai don gaskiyar magana muna tura kuɗin masu zartarwa ba sa zartarwa kuma akwai masu hana ruwa gudu a nan bangaren zartarwa ko wajen shugaban kasa kowa ya san su da haka ya kamata su bar ruwa da Allah ya yi gudu saboda ya tafi sosai da mutane su samu a samu wala, Allah kuma ya taimake mu gaba daya halin yanzu dai za a fara aiki da kasafin ne da zarar shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya Madalla a gaida Madina Dauda da ɗumaɗuman ta man samu labarin sanarwar sarkin musulmin Najeriya Muhammadu Sa'adu Abubakar akan ganin watan azumin Ramadana yau Laraba. hakan na tabbatar da gobe alhamis za a fara azumi a ƙasar da ma sauran ƙasashen duniya kai tsaye muna tare da wakilin sashen hausa murtala faruk na da ke fadar a sokoto yanzu haka malam murtala kana tare da mu to me ake ciki yanzu haka a sokoto to a halin yanzu da muke magana da ke ne da alfarmar cikin musulmi ya bada sanarwar rinin watan azumin ramadan kamar yadda a tara ba eh. ma'ana dai ya bada sanarwa ne na cewa a yau ce dama ranar ashirin da tara da watan shaban wace kuma isi ce dama ranar farko ta duba wata kuma an duba kuma an gan shi kusan a garuruwa da dama kusan da ko ina na faɗin najeriya kamar da kudanci da arewacin najeriya da ma ko ina akan yi ya da sanarwar cewa a gobe in Allah ya kai ita ranar daya da watan Ramadan kuma ranar farko da musulmai a duk faɗin Najeriya za su tashi da azumin watan Ramadan. Da hmm. ke dai kamar yadda aka saba ya yi amfani da wannan dama ya ba da ƙarfi sosai na cewa ya kamata wato al'ummar musulmi su yi koyi da koyarwa ta azumin watan na Ramadan. wurin kyautatawa juna ta yadda za a samu zaman lafiya a najeriya da musulmi tsakanin musulmai da musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba mm. to a najeriya ko akwai waɗanda suka fara azumi yau laraba eh to a dama ke san wannan al'amari abu ne da yake dawa akan ne irin wannan a sabani a wani lokaci wasu lokuta akan samu daga kasa da kasa kuna iya da nayi a wasu lokutan ma ga daya to ko ba a ba ba za a rasa wanda suka warki da su ba azumi tun a cewa a wasu kamar irin kasar jamhuriyar Nijar a da suna cewa. To malam martala lokaci ya ɗaga mana hannu ka sautin injiniya ya shigo don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mun sake neman ka wani jikon mun gode. To masu sauraro kun dai ji abinda wakilan sashen Hausa ya faɗi daga Sokoto a fadar shugaban wato sarkin musulmi. A yayin da aka wato ake shirin azumin nan wani kira za ku yi wa 'yan kasuwa da ma sauran jama'a a daidai wannan lokacin abinda muke so mu ji kenan daga gare ku sai ku kira ku bayyana mana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ya yi. da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun sami kira na farko daga Kebbi. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kuna magana na suna mamman rikoto ya area zuri bi state da aka fi sani da nasi. To Malam Nasir muna jan ka. Wato na ina yau tsakanin Allah yana jan kunne ne ga 'yan kasuwanmu especially na nan zuwa da nasi. Mm. Kina ji na idan lokacin da Ramadan ya yi za su ga mutum ya sa Ramadan price. Amma idan kika shiga gara ma ki je gara ma gara ma ki je ma da shago ki je kaya alhalin ya sa Ramadan price. Shi haka za ki kasuwanci. To Ramadan price din yana nufin an yi rangwame ne? Eh, na'am, ina jin ki. Kamata ya a ce Ramadan price din an rage farashin kayan kenan? Yawwa, malama bane da kamata ya da an sa Ramadan price sai a ce to an rage. To amma kin ga bai kamata a ce kuma musulmai ne ko ba wai ma wani hadin musulmai ne. Kina muna da best rate da sauransu dai ba iyaka. To Malam Nasiru Mamman kenan daga Zuru a Kebbi yanzu kuma bari mu je Kaduna. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Daga kamfanin fasijaji Kaduna Najeriya. To muna jan ka. wata da Allah ya tsira mana shi na watan Ramadan kuma da 'yan kasuwa wanda akwai Ramadan shop za ka gani. To bata Ramadan shop za ka ga 'yan kasuwa sun yi wani mugun nufi sun sai kayayyaki a baya. Niyan mm. wasu na kayan masarufi su ƙara tsada a kai ko su ƙara riba a kai. to ni ya da nake ma kira gare su a Najeriya ma talaka ina kuɗin balle har ka je cikin kaya da dinnan ma a zo a saya a ka da tsada hmm. yana da kyau ma ka san ne sai Allah ya sauƙaƙa maka zaka kuma da a wannan lokacin da ka je ma shagon wani musulmi da ka je shagon Kirista za ka samun kayan da sauki to yana da kyau yan wani fa musulmi To mun gode Malam Adamu yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar. Eh, salamu alaikum Maryam Dauda. Wa alaikum salamu da wa muke magana a Nijar. Malam Aliyu da gudogon a cikin jamhuriyar Nijar. To Malam Aliyu muna jin ka. Abin da an ra'ayi ya bisa ga wannan kamar ɗan kasuwa wadanda a lokacin azumi ya yi. Hmm. Da su ƙara ma kaya kuɗi. Wannan bai dace ba tun da musulunci na. Ina in lokaci ya ya kamata kai abin da ka fi son ne jikan nan goma. Don musulmi su shiga ɗin yin wanga abin da ka sa saboda zuwa akan jikka takwas ko tara. kuma shi ko gwamnati kamar wajen ta ta cikin da suke musu na haraji sun sana'a sun washe an ga rage musu don talakawa su sha ɗin ɗan kayayyaki na musulmi a ce da lokacin azumi ya rawo duk shi sai su kara kuɗi bai dace ba kuna ganin kirista in sun ga lokacin kirista ba ta yi kayayyakin da suka sai su wannan da tsari kwarai to in lokacin lokaci ya yi in wata nan sai kawo da gudanar su rage kuɗi na gode. to mu ma mun gode malam aliyu daga nijar yanzu kuma bari mu je sokoto. Assalamu alaikum kina magana da Kabiru Abubakar Bulan yaki shagaru local government Sokoto State tarayyar Najeriya. To Mallam Kabiru muna jan A to da farko dai ina ta al'ummar musulmi ganin wannan wata kuma Allah ya kaddare ya zama haɗin kan musulmi haka ina fatar 'yan kasuwa manya da kanana za su duba su ga irin rahama da falala da ake su ma su tausaya ma na ƙasa gare su masu mm. hannu da shuni su ma ya kamata su yi don Allah su dan taimaka ma na ƙasa gare su da fatan za a tashi lafiya to malam magana Kabiru Abubakar Balan yaki shagarar local government malam Kabiru kafin ka tafi sauran jama'a kuma fa wani kira za ka yi musu wasu a kenan sauran jama'a ba 'yan kasuwa ba eh, ba sauran jama'a su ma ya kamata ainihin kowa ya san irin falalar da akwai a dage da ibada da addini sau da kafa a daina cin abin nan ba ka bakin haka cin ni za ake ci mishi da hausa ka ci hakin wani eh, ko ka tawaye hakin wani sunan wani ya kamata a kawarce mai irin waɗannan abubuwa to mun gode malam kabiru yanzu kuma bari mu sake komawa kaduna salamu alaikum da muke magana daga kaduna Wa alaikum malama Maryam. Kuna magana da Ibrahim ku fena ne daga karamar hukumar Zaria jihar Kaduna. To ku fena muna jin ka. To ni ina kira ga 'yan kasuwan Najeriya su dubi Allah wannan wata ne da za mu shiga nan alfarma. Su taimaka su dubi talaka wannan wanda suke Najeriya su taimaka su sauƙaƙa masu abubuwa. Ba sai abubuwa ya taru irin na addinin Musulunci kuma sannan a tsawwala ma mutane bayan kuma suna bukata ba saboda haka muna kira ga 'yan kasuwa da Allah don annabi su dubi Allah su taimaka ma talakawan Najeriya su sai masu da kaya cikin sauƙaƙi. Allah Ubangiji ya sa mu gama wannan azumi lafiya Allah ya tashe ku lafiya na gode. To amma amma mu ma mun gode sardaunan ku faina wanda har yanzu dai muna nan a Kaduna mun sake samun wani kira. Hajiya Maram da barka da yammaci. Barka ka dai da wa muke magana. sunana Murtala ne ina kiran ku daga gasa Kaduna tare da Najeriya. To Malam Murtala kana lafiya me ra'ayinka? To ra'ayina lalle ina ko musulman duniya barka da murnan zaben wannan wata mai alfarma Allah ya sa mu yi ibadun mu lafiya kuma a karba. Kuma muna kira da shi wannan wata fa ba dole sai mai karfi ba don abin da Allah hore maka ka taimaka ma na kusa da kai sannan ɗan kasuwa ba dole sai manya ba ko dabinan ɗari biyar za ka zo ka kulla ya kamata kai sauki kai rangwame Allah zai ma albarka. da fatan Allah zai haɗa cikin albarkar nan da fatan za ku tashi lafiya. To Malam Murtala sauran jama'a kuma fa wani kira za ka yi masu? Su su wane ne Maryam? Sauran jama'a da kai da eh, makwabcinka da iyalanka me ya kamata a yi a daidai wannan lokacin? Shi ne na farko da yin akwai wani ma matsaloli tsakaninka da makwabcinka ko abokinka to wannan wata ne fa wadda ko Allah da kansa ya ce ya rufe kofofin azaba ya bude kofofin rahama dole kai masa rahama ka tausaya masa ka yafe masa rungumi juna ka taimaka masa da abinci da tufa da sauransu kuma har bayan watan nan ba kuma watan ya kare ba ka daina ka ci gaba haka ake so dama ka ci gaba ila yawan mace Allah ya samu da yake to amma malam Murtala mun gode yanzu kuma bari mu je Taraba a gurguje Salamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. Malami na Taraba ko kana tare da mu? to ina ga akwai wata 'yar tangarɗa da wayan malami daga taraba kuma ma dai ga injiniya can ya ɗago mana hannu ya ce lokaci ya yi don haka za mu dasa aya a nan mun gode da kiran da kuka yi da shawarwarin da kuka bada sai kuma gobe idan allah kai mu za mu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Mai koyar da Black Satellite wasa Jimmy Kobla ya faɗa cewa ƙungiyarsa ta shirya tsab-tsab cewar ba za ta yadda Algeria ta saka ƙwallo a raganta ba yayin da da su yi karan batta a gasan African Youth Championship da za su yi a Kipco Sports Stadium ranar Lahadi mai zuwa. Haka kuma Edwana Stars ta yi imani za ta yi nasara a kan Raja. Edwana Stars wacce yanzu haka take kasan teburi a gasan zakaru na CAF Confederation Cup ta nuna cewar ta yi imani za ta canza matsayinta domin nasarar da za ta samu a kan Raja Casablanca a karawa zagaye na biyu da za su yi a yau nan. Dan wasan gaba na Kumasi Asanti Kotoko Sadiq Adam daga dukkan alamu zai komawa Kumasi Asanti Kotoko yayin da ubangidansa Dr. Kuku Frimpon wadda aka fi sani da suna champion ke nan yake tattaunawa domin shayo hankalin manijojin kulabin din su canza ra'ayinsu na sallaman dan wasan. Shahararren caman nan na kungiyar ligin din Ghana wadda aka san shi duk da yawan surutai ko joe aviano ya faɗa cewar bidiyon nan na binciken sanannen ɗan jaridan nan anas armiyawa anas a hakika zai girgiza gimshikin ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar ghana kuma ainihin wasannin ƙwallon ƙafa ga baki ɗaya zai yi kyau a kasar tsohon babban jami'in na ashgold ya bayyana cewar wannan bidiyo da aka shirya gwadawa ranar 6 ga watan yuni takobi ne mai baki biyu kuma wadda aka wasa shi domin daidaita kwallon kafa a nan kasar nan gaba tsohon mukaddashin kaftin din kuma kumasi asanti kwatakwa eric donko na dab da kulla wata yarjejeniya da ash dalilin tattaunawa tsakanin wato club din da manajan playan sa'annan kuma tsohon dan wasan liberty professionals dan wasan gaba bernard ata ya tabbatar da cewar lallai kwandila tsakanin sa da tanzania azam fc wadda aka kulla shi dududu watanni biyar kenan an kawo ƙarshen wannan yarjejeniya tsakaninsa da kilabin. shugaban kungiyar kwallon kafan kasar ghana kwasi ci ya sami kansa a saka mai wuya saboda kin da ya yi na rajista 'yan wasan na wa all stars da social security and national insurance trust wato kungiyar inshura na kasar ghana da ya yi mr yantaci zai iya fuskantar ɗauri a gidan maza. Lamuk tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. rukunin baya-bayan nan na ɗalibai kuma ma'aikatan kiwon lafiya waɗanda amurka ta baiwa goyon bayan basu horo sun kammala karatunsu a ƙasar vietnam a ranar talatin ga watan afrilun da ya gabata a ɓangaren yadda ake bincike da kula da cututtukan da ka iya ɓarkewa ba zato ba tsammani. shehun malami dr bunkok sheyong kuma ministan lafiyan al'ummar jamhuriyar demokradiyyar lao da aka fi sani da laos shi ya danka wa ɗaliban da suka kammala horaswar takardar shaida a bikin yaye ɗaliban wanda Michael Klein mai kula da ayyukan ofishin jakadancin Amurka ya halarta da Dr. Shi Yong So, daraktan kungiyar lafiya ta duniya WHO na yankin yammacin tekun Pacific da wakiliyar WHO na Laos suka halarta. An kirkiro da horarwar watan shirin FET a takaice a Laos cikin shekarar 2009. Kawo yanzu dai an horar da fiye da ma'aikatan kiwon lafiya saba'in waɗanda suka koma yankunansu. Haka kuma sun ƙaddamar da dabarun aiki da aka koya musu na bincike da ba da ɗauki kan cututtukan da ka iya zama haɗari a yankuna 18 na Laos. Shirin ya ƙarfafa jami'an kiwon lafiya a kowane mataki na yin amfani da sakamakon da suka gano bayan bincike kafin yanke shawarar irin matakin da za su ɗauka dangane da cututtukan da suka ɓarke. A 'yan shekarun nan tsarin da ke ƙara ƙarfi yayin da sabbin ɗaliban FET ke kammala horaswar kuma suke komawa da ayyukansu. manyan jami'an kiwon lafiya na ƙasa da yankuna na gane waɗanda suka kammala horaswar fet saboda ƙwarewarsu a dabarun bincike da yanke hukunci yayin la'akari da sakamakon binciken a cewar mai kula da ayyukan ofishin jakadancin amurka mike a laos abu mai mahimmanci a shirin shine shigar ƙwararrun ma'aikatan kiwon lafiya daga ma'aikatu waɗanda ke nuna haɗin kan hanyoyin da za a iya gano cututtuka masu haɗari kuma a yi bincike ko da an gano sabbin sakamakon a ƙananan asibitoci da yankunan karkara ko a kan iyakoki ko ofishin 'yan sanda ko a kasuwanni da gonaki inda dabbobi ka iya nuna alamun sabbin cututtuka masu haɗari. Wannan shine ƙungiyar FET na tara wanda suka kammala karɓar horon. A cewar mai kula da ayyukan ofishin jakadancin Amurka Klein ya ce, Wannan shirin na nuna sadaukarwar mu ga yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin Lao da Amurka kuma da goyon bayan mu na gina dangantaka mai ƙarfi tsakanin ƙasashen biyu yayin da Laos ke aikin samun nasarar ci gaban ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya. sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Ƙungiyar yaƙi da makamai masu guba ta faɗa a yau laraba cewa wani bincike da ta gudanar ya tabbatar da akwai yiwuwar amfani da gubar chlorine a harin da aka kai a arewacin siriya a cikin watan fabrairu ƙungiyar ta fitar da rahoton ne akan tambayoyi da ta yi wa ma'aikatan kiwon lafiya da waɗanda suka shaidi al'amarin tare da gudanar da wasu gwaje-gwaje a inda aka kai harin a yankin sarakim da ke gundumar idlib a wannan lokaci kungiyoyin kiwon lafiya da waɗanda suka fara ba da bahasi sun ce fararen hula sun nuna alamar sun shaƙi iskar chlorine suna kuma fama da rashin numfashi kana sun an ji warin chlorine a cikin tufafinsu jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta zargi rundunar shugaba bashar al-assad da kai wannan harin guba a kan yankin da 'yan tawaye suke kungiyar yaƙi da makamai masu guban ta ce aikinta ne ta binciko ko yalla an yi amfani da makamai masu guban amma ba alhakinta ne ta gano wanda ya kai harin ba. Gwamnatin Siriya ta sha musunta amfani da makaman guba a cikin yaƙi da ƙasar take fama da shi wanda aka fara tun cikin watan Maris shekarar 2011. da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Baba ya koma kiri. Da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.